A yau Juma'a ne aka tabbatar da naɗa sabon Olubadan na Ibadan Oba Saliu Akamu Olosuko Adetunji Aje lusho na ɗaya a matsayin sabon Olubadan na Ibadan na 41 tare da bashi sanda girma. Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ne ya miƙa wa sabon Olubadan Saliu Adetunji sanda girman. a d i o Gwamna Abiola Ajimobi ya ce Oba Salihu Akamu Olusoko Adetunji Aje Ogungoloso na ɗaya ne sabon Olubadan na Ibadan a bisa ka'idar dokokin jihar Oyo. Ajimobi ya kara da cewa Olubadan Salihu Adetunji ne ke kan layi kuma ya cika ka'idodin da dokokin jihar Oyo suka tanada. Gwamnan na jihar Oyo ya yi wa gidan sarautar Sarki Shagube inda ya ce sarautar Olubadan gidajen sarauta biyu ne kawai wato gidan sarautar Balugun Ibadan da gidan sarautar Otun Ibadan kuma karba karba suke yi gwamnatin jihar Oyo ta ba da hutun kwana daya kana an rufe makarantu bankuna kasuwanni a faɗin birnin na Ibadan Sabon Olubadan ya gode wa dukkan jama'a a game da goyon bayan da suka bashi tare da gode wa Allah ta'ala. Baradin Wamako yana ɗaya daga cikin waɗanda na rufawa mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar baya don ganin naɗin Olubadan na Ibadan. Sunana Salihu Baradin Wamako, Baradin Wamako. Ranka daɗe, me ya kawo birnin Ibadan? Abin da ya kawo birnin Ibadan in shaidi ba da sandar girma ga wannan basarake na Ibadan a yau. Kana cikin tawagar sarkin musulmi. Insha Allah. Da wani sako kuka zo bayan wannan murna a sakon shine fata alheri da kuma addu'a Allah shi kama mashi alhamdulillah ya kuka ga wannan buki na yau a abin gwanin sha'awa kwarai da gaske kai ma shaida ne don ka ga irin yadda jama'a suke nan ka taba ganin buki irin wannan eh na taba gani a ina kenan na gani a Kano na gani a Bauchi da yake aiki na ne muka raka mai alhamma din da aka yi wani bukukuwa mukan tai to wani sako gare ka ga jama'a a game da buki irin wannan sako na ga jama'a nan shine a bi a hankali nan da min minti talatin za ka tare cewa kowa ya watsa ya koma ya tafi abin shi wanda yake nesa ya koma gida na kusa ma ya koma gidan shi fatan mana Allah ya sa lafiya a kare lafiya jama'ar Ibadan sun yi murna da nadin sabon Olubadan din Bikin dai ya sami halartar gwamnoni na da da na yanzu, 'yan siyasa, shugabannin ƙungiyoyi, sarakunan gargajiya, ciki har da mai alfarma Sultan Sa'ad Abubakar da sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna mai yasin Katsina da Emiya na Ilori Dr. Ibrahim Sulu Gambari da dai sauransu. Makaɗa ma sun halarci bikin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.